kai yi ka taka wallahi sai na mara shi mutunci kalmar so tana nufin a baya eh, ke ɗauki shiga daki me za ka yi ɗan shiga daki mana ba zan ba da ki bani ki shiga daki ce kai me gida tsaya ka ji in gaya maka wallahi tallahi in dai baka sake da ba ko sai in na fara maka rashin mutunci a gidan nan ko sai kai da na sanin aure na da kai banza kawai mara zuci to wani rashin mutunci za ka mu ni ne na shekara talatin da wata daya ko ai duk wani rashin mutunci na riga na gama <laughs> garin shi kai sake <laughs>